mu a kano ma har sayar da su makarantar tun da nake ban taba sanin yana ake sayar da kano makaranta ba sai a kano saboda lalacewa jami'a fa yanzu suna nan suna nan suna ta waɗansu marasa kishi suna nan suna ta gini a cikin filin jami'a na kano university of science and technology an sayar musu ma badala an sayar musu duk ba aikin gwamnoni fa kenan yanzu saboda abinda da yake cewa virus abinda ake shaka kamar irin su covid din nan haka yanzu kiyayya talaka ta shiga cikin zuciyarsu da wani abin da talaka zai gurin da ake dan fita mutum gidansa sun yawa a cikin birni a Kano ya fito je dan zauna a dan sha iska da dan bencina da muka sa musu da sauransu duk sun sa shi sun sayar masallacin idi an sayar masallatai na juma'a an sa su a kasuwa an sayar wani fili komai kankantarsa ko bai fi tebur din nan ba dama dillalai suna nan su za su je su gano su za su faɗi farashinsa da an ce miliyan ɗari kaza ko miliyan sai a ce a karɓi kuɗi ko ku diddifi ne ko ba da ce ko makaranta ce duk wannan shine abin takaici to karewa ma ka ji lalacewa makabarta mutum ba ya shekara wajen tamanin wannan kana ganin su kamar a kanan nan tamanin kaɗan fa zai rage <laughs> duk ba haka suke shekaru amma mutum kana shekara kana sayar da makabarta gudu za a ke an kusan kai ka go amma ka je ka sayar da shi ko so kake ka mutu a kai ka sama duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke aka zo a gyara duk irin wannan dama sai mun saita su a kano an gyara su an saita su a ƙasa an samu mutane waɗanda suke masu daraja masu tausayi duk abin da ake da shi ake a kasar nan ake da bukata ba abin da ba da shi ni ne zan gaya ma ko menene ake da shi shekara ta takwas na gwamna in taɓa cin bashin ko ba akwai kuɗi a najeriya duk gwamnan da yake da kai da kuɗi ya ƙarya yake ko federal gwamna akwai kuɗi ba sa zura ido ba sa kula kawai da an zo an yi shi na watsar da su mutane kowa ya danki nasa wanda suke kusa asilin na ƙasa kuma ana nan ana hamma irin wannan shine abin da ake son a gyara saboda haka wannan jama'iya muna neman mutane su zo a yi alliance da su kamar yadda